Esta Sura ɗaya An tumbuke sarauniya Bashti Ga abin da ya faru a zamanin Zarzes, Zarzes ya yi mulkin bisan larduna ɗari da ashirin da bakwai daga Indiya zuwa Kush, a lokacin nan sarki Zarzes ya yi mulki daga gadon sarauta cikin mazaunin masarautar Shusha a shekara ta uku ta mulkinsa, ya yi wa dukan hakimansa da ma'aikatansa liyafa, shugabannin mayaƙan Farisa da midiya da yerimai da kuma hakimai na larduna suka kasance, kwanaki ɗari da tamanin cif ya nuna yawan dukiyar masarautarsa da ɗaukakarta da kuma darajar girmansa. Sa'ad da waɗannan kwanaki suka wuce, sai sarki ya yi liyafa a cikin lambun da aka shinge na fadar sarki, wadda ta ɗauki kwana bakwai wa dukan mutane daga ƙarami har zuwa babba, waɗanda suke zama a masarautar Shusha, lambun yana da fararen labulen da aka rataye da shinayya na lallausan lilin da aka ɗaura da igiyoyin fararen lilin da yadin jan garura, haɗe da zoben azurfa a kan ginshiƙin farin ƙasa, a nan akwai kujeru na zinariya da na azurfa a kan daɓe mai ado da aka yi da duwatsu masu daraja, da farin ƙasa, da fararen duwatsun wuya, da kuma waɗansu duwatsu masu tsada. Aka rarraba ruwan inibi cikin kwaf na zinariya, kowanne kuwa dabam yake da ɗayan, ruwan inibin kuwa yana da yawa bisa ga wadatar sarki, bisa ga umarni sarki, aka bar kowane baƙo ya sha yadda ya ga dama, gama sarki ya umarci dukkan bayan da suke rarraba ruwan inabin su ba wa kowa abin da yake so. Sarauniya Bashti ita ma ta yi liyafa saboda mata a fadar Zarzas. A rana ta bakwai, sa'ad da sarki Zarzas ya yi tilis da ruwan inabi, sai ya umarci babanni bakwai waɗanda suke yin masa hidima, wato, Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar da Karkas, su kawo sarauniya Bashti a gabansa, sanye da rawanin sarauta, don ta nuna kyanta wa mutane da kuma hakimai, gama ita kyakkyawa ce kwarai. amma masu hidima suka ba da umarnin sarki, sai sarauniya shi ta ƙi zuwa. Wannan ya ɓata wa sarki rai, ya kuma yi fushi ƙwarai, da yake al'ada ce sarki ya nemi shawara daga sanannu a batun doka da adalci, sai ya yi magana da masu hikima waɗanda suke fahimtar lokuta, suke kuma mafi kusa da sarki, waɗannan masu hikima su ne, Karshena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena da kuma Mimukan, su hakimai bakwai ne na Farisa da Midiya, waɗanda suke da dama ta musamman ta kaiwa ga sarki, suke kuma da matsayi mafi girma a masarauta. Ya ce, Bisa ga doka, Me za a yi wa sarauniya Bashti, gama ta ƙi yin biyayya da umarnin Sarki Zerzes da bābānni suka kai mata, sai Mimkan ya amsa a gaban sarki da hakimai ya ce, Sarauniya Bashti ta yi laifi ba ga sarki kaɗai ba, amma ga dukan hakimai ma, da kuma mutanen dukkan lardunan sarki Zerzes, domin halin sarauniya zai zama sananne ga dukan mata, ta haka kuwa za su ƙasƙantar da mazansu, su kuma ce, Sarki Zerzes ya umarta a kawo Sarauniya Bashti a gabansa, amma ta ƙi zuwa, wannan rana matan hakiman Farisa da na Midiya, waɗanda suka ji game da halin sarauniya, za su yi haka wa dukan hakiman sarki, zai zama babu ƙarshen rashin bangirma da kuma reni. Saboda haka, in ya gami sarki, bari ya ba da hatimi na sarauta, bari kuma a rubuta shi cikin dokokin Farisa da midiya. wanda ba za a iya sokewa ba, cewa Bashti ba za ta ƙara zuwa gaban sarkin Zezes ba, bari kuma sarki ya ba da matsayinta na sarauta ga wata, wadda ta fi ta. Ta haka, sa'ad da aka yi shelar dokar sarki ko'ina a faɗin sarautarsa, Dukkan mata za su ba wa mazansu girma daga ƙarami har zuwa babba. Sarki da hakimansa suka gamsu da wannan shawara, saboda haka sarki ya yi kamar yadda Memukam ya faɗa, ya aika da saƙo zuwa ga dukan ɓangarorin masarautar, zuwa kowane lardi a irin nasa rubutu, zuwa kuma ga kowane mutane a nasa harshe, ana shelar a kowane yare na mutane, cewa kowane mutum ya zama mai mulki bisa gidansa.